The national elections are now to hold Jama'a Assalamu alaikum kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sai a mana gafara saboda tangada da muka samu da na'urorinmu yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Mai karanto su sahabo Imam Aliyu. A jiya Asabar ne Najeriya ta ba da sanarwar ta ɗage zaɓen ƙasar da aka shirya za a fara ranar sha hudu ga wannan wata. An ɗage zaɓen ne na tsawon mako shida saboda dalilan tsaro da kuma damuwa kan ta da ƙara bayar da ƙungiyar Boko Haram ke yi. Shugaban hukumar zaɓen Najeriya mai zaman kanta Farfesa Tahir Jogane ya faɗi haka ga taron manema labarai. ya ce idan babu tabbaci kan kare lafiyar jami'an tsaro masu zaɓe da masu sa ido kan zaɓe da kayan zaɓe muddin babu wannan ta wato rayuwar talaka maza da mata da matasa da basu san hawa balle sauka kuma damar a yi zaɓe sahihi cikin walwala zai kasance cikin haɗari. mayakan boko haram da suke ikirarin musulunci suna riƙe da ƙasa mai faɗi a arewa maso gabashin najeriya kuma ƙwararru suka ce gudanar da zaɓe a cikin lumana cikin wannan yanki zai yi wuya ƙwarai da gaske ga nasiru adamu likaya da ci gaban wannan rahoto to mai masana ke cewa da To jama'a sai mana aikin gafara saboda tangaɗa da muke ci gaba da fuskanta da waɗannan na'urori. Shugaban Najeriya dai Gullak Jonathan yana neman wa'adi na biyu, amma 'yan Najeriya masu yawa suna sukan lamirinsa da gwamnati da yake wa jagoranci kan abin da suka kira gazawar gwamnatin na shawo kan masu tsatsauran ra'ayi. Ƙasashen yammacin Afirka hudu sun ba da sanarwa a farkon wunin jiya Asabar kan shirin za su haɗa ƙarfi su taimaka maƙwabciyarsu Najeriya ta yaƙi Boko Haram. wakilai daga kasashen benin da kamaru da chadi da niger da najeriya ne suka bayyana shirin ganin bayan boko haram bayan sun tashi daga wani taro na kwanaki uku da suka gudanar a kamaru sai dai ba a bayyana dalla-dalla yadda za a yi amfani da wannan runduna ba kuma ministan tsaro na kamaru edgar allen mebe ungo ya ce yin bayani kan hakan tamkar tona asirin aikin soja ne. ‘Yan Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su kan ɗage wannan zaɓe, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. To, sai a mana aikin gafara <laughs> muna fuskantar tangarɗa da na'urorinmu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ba shi da wani kokonto Amurka za ta aike wa Ukraine tallafi na tattalin arziki da kuma abin da ya kira wasu irin taimako. a hira da aka yi da shi cikin shirin mid the press na tashar talabijin amurka da ake kira nbc da za a nuna yau lahadi kerry ya ce amurka za ta taimaki ukraine bisa fahimtar cewa rikicin da kasar take fuskanta za a magance shi ta fuskar siyasa da diplomasiya domin karfin soja ba zai warwa rikicin ba amma ce tilas ne fa shugaban rasha vladimir putin ya daina goyon bayan 'yan tawayen ƙasar, yayin da amurka za ta nuna masa fili a shirye take kan kudurin kare ɗiyaucin ukraine ta kowane hali Babban kwamandan ƙungiyar tsaro ta NATO a Turai janar na mayakan saman Amurka Philip Breedlove ya faɗa wani taro kan batun tsaro da ake yi a birnin Munich na ƙasar Jamus cewa kada ƙasashen yammacin duniya su ɗebe batun samarwa wa Ukraine makamai, matakin da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel take matukar adawa da shi. Ta ce ƙarin makamai ba za su taimaka wajen warware wannan rikici ba. mataimakin shugaban amurka joe biden wadda shi ma yake birnin na muni domin halartar wannan taro ya ce shugaban rasha vladimir putin so da dama ya sha yin alwashin aiki domin wanzar da zaman lafiya a yankin amma maimakon haka sai ya tura tankoki da sojoji da makamai zuwa ukraine to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc A jiya Asabar ne cikar kwanaki uku a jere da jiragen yakin ƙasar Jordan suke ci gaba da kai farmaki kan muradun ƙungiyar ISIS a yayin da aka kasa gaskanta ikirarin da mayakan sa kan suke yi cewa hare-haren da Jordan take kaiwa ya kashe wata ba Amurkiya da ƙungiyar take garkuwa da ita. Jordan ta kaddamar da hare-haren ne a zaman ramuwar gayyar kashe matukin jirgin yakin ta da ƙungiyar ta kama shi tun cikin watan Disamba a ƙasar Siriya. Haɗaɗɗiyar daular Laraba a jiya Asabar ta ba da labarin ta tura rundunar jiragen yaƙi samfurin F-16 zuwa Jordan su taimaka wajen kai waɗannan hare-hare. Tuni dama ita Jordan da haɗaɗɗiyar daular Laraba suke cikin rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a fafatawa da ake yi da ƙungiyar ISIS a yankunan da ta kama a ƙasashen iraƙi da kuma Siriya. sauran ƙasashen duniya da suke cikin wannan runduna sun ci gaba da kai wa ƙungiyar farmaki a jiya asabar a yayin da har yanzu ba a san haƙiƙanin makomar ba a kela mola da isis ɗin take garkuwa da ita ba. Ƙasashen Laraba makwabtan Yaman da ke ƙungiyar haɗa kan ƙasashen da suke yankin Gulf sun yi Allah wadai da ƙwace ikon da ‘yan tawayen ƙasar da suka yi da cewa ajiyoyin mulki ne. Suna haka wato suna haka ne ma dubban 'yan kasar suka cika titunan yaman jiya suna zanga-zanga na nuna rashin amincewa da kwatar madafun iko da 'yan shi'an suka yi kasashen shida da ke kungiyar karkashin kasar saudiya 'yan mashabar sunni karkashin jagorancin kasar ta saudiya da haɗaɗɗiyar daular laraba sun ce matakin da 'yan tawayen da ake kira huti suka ɗauka a zaman zafafa rigimar da kasar take fama da shi ne suka ce hakan yana barazana ga tsaro da kuma zamantakewar kasar amma shugaban 'yan tawaye Abdulmalaka Alhuthi ya kare kwaci iko da suka yi a cikin wani jawabi da ya gabatar a jiya Asabar. Yana mai cewa matakin da suka yi ya kau da rashin shugabanci da ƙasar take fama da shi, kuma sun ɗauki matakin ne tare da la'akari da muradun 'yan ƙasar ta Yaman baki ɗaya. Matuƙa jiragen fasinja na kamfanin TransAsia masu aiki da manyan jiragen nan masu farfela irin wadda ya haɗari ranar Laraba sun fara kwasa-kwasai domin tabbatar da ƙwarewarsu a jiya Asabar. a daidai lokacin da masu bincike suka fara duba ko kuskuren matuƙi yana daga cikin dalilan da suka haddasa faɗuwar wannan jirgi kamfanin na transasia e ya soke tashin jiragen fasinja casa'in cikin kwanaki uku masu zuwa domin hakan ya baiwa matuƙa saba'in da ɗaya a sake musu jarrabawa kamar yadda dokokin hukumar zirga-zirgar jiragen saman ƙasar taiwan suka yi tanadi hadarin ya kashe akalla mutane arba'in yayin da aka ceto mutane goma sha biyar da ransu yanzu haka masu aikin ceto suna aiki a kogin nan da ake kira kilun domin gano mutane uku waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba. a halin da ake ciki kuma ƙasar koriya ta arewa ta yi gwajin wani makami mai linzami kan jiragen ruwa wadda aka ce baya kuskure kamar yadda kafofin yada labaran na ƙasar suka faɗa a jiya asabar. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da labaran kuma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Jama'a masu saurare idan dai ana biye da harkokin zaɓen Najeriya cikin 'yan kwanakin nan ya sha karo da batutuwa daban-daban. Yayin da wasu ke cewa a ɗage zaɓen wasu ko cewa suke yi ba hujjan ɗage wannan zaɓen abinda har da sai da ya kai ga majalisar koli ta ƙasa wadda ke kunshe da gwamnoni da kuma tsoffin shugabannin ƙasa. Wannan majalisar ta ce rawar da za ta taka bai wuce na mai ba da shawara ba a cikin wannan yanayi ne kuma kwaram sai aka jo shugabannin rundunar sojojin najeriya na cewa ba su tabbacin ba da kariya ga jihohin nan da 'yan boko haram suka addaba muddin aka ci gaba da yin wannan zaɓe rana asabar mai zuwa to yanzu dai abinda hausawa ke cewa kungurun kan kusu domin yanzu haka hukumar zaɓe ta ɗage wannan zaɓen na kira wakilinmu nasiru adamu Elikaya, wanda na cikin sahun 'yan jaridan da suka ji bayani da farfesa ataru jigai bayar na game da ɗaukan wannan mataki kuma nasirun ya fara tambayansa ne wai daga yaushe ne zuwa yaushe aka ɗage wannan zaɓen da za mu yi zaɓen nan sati mai zuwa za mu fara idan allah ya kai mu da shi ne tsarinmu wato sha hudu ga watan fabrairu to amma yanzu mun ɗage zaɓen sai zuwa 28 ga watan afrilu a watan maris da kuma sha ɗaya ga watan afrilu eh, kuma na tabbatar ma masu sauraro cewa wannan ɗagewar da aka yi bai saɓawa kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe ba a dama akwai lokutan da aka tanada na cewa lalle lalle ana iya zaɓe har kusan saura kwana talatin ga ranar da za a um, rantsar da wanda aka zaɓa wato a nan ana iya zaɓe har 29 misali ga watan afrilu so don haka wannan yana cikin tsarin uh, ba a saba doka ba uh, kuma uh, ba za a ce jami'an tsaro na ƙasa sun ba da shawara ta tsaro ba a yi la'akari da ita ba saboda mun duba mun duba mun yi tunani mun ga rashin la'akari da shawarar da suka bada yadda suka ƙarfafa shawarar nan to in dai ba wani gyaran Allah ba illarsa zai fi a saurara ɗin a basu lokacin da suka ce a bada shi ya sa muka ɗauki wannan to da yake dalilin tsaro ne ya kawo abin da ya sa aka ɗage wannan zaɓen an tambayi farfesa wani tabbaci yake da shi idan lokacin ya kai za a samu wannan tsaron fata da muke da roƙon Allah da addu'ar da muke shi ne kada abun ya ta zayyara. har ya kasance wai eh, a shiga wani halin kakani kayi eh, fatar mu da muke da kuma muna fatar allah ya shiga al'amarin shine yadda suka ce cikin ɗan wannan lokacin in suka same shi suna ganin cewa insha allahu za su ci galaba a wannan yaƙi da suke na maganta ta'addanci don haka Ehm, sai dai mu je kawai mu yi ta fatan cewa haka din zai yiwu ni dai abinda da nake tabbatar ma jama'a shine mu dai hukumar zaɓe mu dai hukumar zaɓe mun ɗauki alkawari kuma za insha Allahu za mu tabbatar da haka ba za mu taɓa barin zaɓe ya wuce hurumin da dokokin zaɓe na ƙasa suka tanada ba ehm, zaɓen nan dole a yi shi kamun ranar rantsar da wanda aka zaɓa shugaban ƙasa ranar kuma ita ce 29 ga watan mayu kamata ya yi kwana 30 kamun lokacin ya kasance an yi zaɓe don haka duk ƙoƙarin da za mu yi mu tabbatar an yi zaɓen nan insha Allahu za mu yi amma abin da ba ma so a ce jami'an tsaro sun zo sun ce kada ku yi zaɓen nan mu je mu yi zaɓen nan ba mu da wani matakin tsaro da muka ɗauka da za mu yi kariya ga waɗanda za su yi mana aiki in ta kai ta kawo ma ta ma saboda tsoro mafi yawancin ma'aikatan ba za su fito ranar zaɓen ba saboda an ce ba tsari da yawa ko ma ma'aikatanmu da muke biya suna aikin bale ma waɗannan 'yan bautan ƙasa da sauransu da suke shigowa su yi kamar aikin gayya ne ake cewa aikin sa kai in ta kai ta kawo ranar zaben sai ka nemi kowa ka rasa saboda an ce ba tsaro zai fito to waɗanda suke cewa ku yi ku yi a je a ci gaba a yi haka idan aka zo aka yi hakan ta faru kuma to me maganar so, dole a yi la'akari da abubuwa daban-daban shi yasa na ce komai sai an yi ƙoƙari an yi tunani cikin hikima yaya za a yi a samu nasara ga al'amari ba wai da hushi da eh, barazana da sauransu ba ubangiji allah dai ya ƙara mana jagora kuma ya sa yadda muke son a yi zaɓen nan lafiya allah ya nuna mana an yi shi lafiya an gama lafiya hawa kuma da aka ce ma farfesa ina tabbacin cewa za a kankara shakkun maguɗi ganin cewa an riga an shigo da waɗannan kayayyakin zaɓe cikin ƙasa don ko ga abin da farfesa ya bada ansa mutane ana zargi kuma wani lokacin zargin ana yin sa ne ko cikin hushi ko kuma cikin rashin sani amma ina tabbatar maka matakan da muka ɗauka na kawo kariya ga eh, takardun zaɓe kayan aikinmu gaskiya yana da inganci kwarai kuma a dai ganinmu ba yadda za a yi wani yaje yaje misali kamar ita katin ƙuri'a ba yadda za a yi wani yaje wai a ce har ya same ta kuma ya je ya yi wani amfani da ita ah, don haka gaskiya mun ɗauki ƙwaƙwaran matakai dama idan muka bugo takardun nan ana bugo su akwai tanadin da muka yi tun daga airport in aka tare su akwai inda za a kai su a ajiye su da kyakkyawan matakai na tsaro wanda yake ba zai kawo matsala ba don haka insha Allahu ba mu da wani haufi cewa wai za a yi magudi ko wani zai je ya samu waɗannan takardun ya yi amfani da su. Ha kuma ya ci gaba da bayani kamar haka. Mataki da muka ɗauka mun ɗauke shi ne ba tare da wai wani ya tilasta mu ko wani ya sa mu mu yi abin da ba mu ga cewa daidai ne ba zancen gaskiya shi ne a wannan shekarar yadda muka tsara zaɓe za a yi zaɓe za mu yi amfani da 'yan bautar ƙasa da ɗalibai na jami'o'inmu kusan dubu ɗari bakwai kuma a koyaushe idan muka shirya zaɓe abin da yake gabanmu shine yaya za a yi a kula da tsaronsu da lafiyarsu a kuma taƙaita irin wahalhalun da za su shiga domin dai a samu ingancin zaɓe kuma kamar yadda kuka sani lokacin da muka yi zaɓen alif dubu da goma sha ɗaya Eh, rikici ya taso kuma a lokacin akwai kyakkyawan tsaro amma aka rasa rayukan 'yan bautar ƙasa har guda tara akwai tsaro kenan a lokacin fa to yanzu gashi mun samu shawara mai ƙarfa daga jami'an tsaro inda suka ce saboda hankalinsu yanzu da ya ɗauku a wurin ƙoƙarin yakin eh, masu tarzoma a jihohin arewa maso gabas suna ganin cewa ba za su iya tabbatar mana da samun tsaro ba to gaskiya abin da zai fara zuwa a rayukanmu shine yaya za mu sa duk waɗannan ma'aikatan namu a zaɓe inda aka tabbatar mana waɗanda suka sani kuma suke aikin nan suka tabbatar mana cewa ba za a samu ingantaccen tsaro ba uh, to gaskiya a ganinmu uh, duk da yake mutane da yawa ba za su so a ɗage zaben nan ba uh, muna ganin bai dace ba ko kaɗan kawai mu ce ai tun da dai kila wani dalili ake amfani da shi ake son a hana zaben nan mu ce a mu shi kenan dole sai an yi zaben nan tun da aka yi zaben nan yaya za mu yi mu kare lafiya kuma mu ɗauki matakai na tsaro ba wasu masu ba da tsaro in ba waɗannan jami'an tsaro ba. To sai dai ba ko ka dawo wannan zai karo da cece ce domin ko yanzu haka wasu sun fara tofa albarkacin bakin su game da wannan lamari kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga jihar Adamawa. Sunana Yahaya Mu'azu Garba Shede, ko ba mu ji daɗinsa ba. ko kuma son samu muna so a bar mu yi zabe lafiya a gama lafiya eh saboda mu muna ganin kawai sun hango cewa ba za su ci zabe ba ne kawai shine suke rage zaɓen kawai ba a taɓa samun kasar da ta taɓa irin wannan ba tunda da ya dace a ce su hukumomin tsaro su ya kamata su yi a zo kuma cin rana tsaka cewa jami'an tsaro su za su janye a harkar zabe ai kaga bai yi daɗi ba kuma kamata ya ce su ya kamata su ba da su domin a yi shi lafiya a gama lafiya to sun zo sun ba da harkar tsaro an ce da irin boko haram shekara nawa muna fama da ita mu muna kira kiran su duba Allah su yi nan matsaya su mana matsaya mai kyau wanda za mu samu amfani ba mu ba ba ƴaƴanmu ba jikokin jikoki masu sama mana matsaya mu muna kira da kan cewar wannan abin kar mu ya razana kowa kowa ya kwantar da hankalinsa in Allah ya yarda ko yaushe suka kai shi muna nan muna jiran su za a yi shi lafiya kuma a gama lafiya kuma in Allah ya da ikon Allah Allah zai kawo mana canjin alkhairi kasar nan to masu saurare duka duka shirin nan zai diga aya amma don waɗanda aka ji muryoyin su musamman Nasiru Adamu Kaya da Ibrahim Abdulaziz da Julie Gresham wadda ta bada umarni ni ma shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani satin jiya ba yau ba da a ce yadda najeriya ta faro ta ɗore kan haka to da an ce duk duniya ba wata ƙasa da za ta kama kafarta domin yadda shugabannin farko suka tsara fasalin ciyar da kasar gaba da sun yawancin rai a mulki to sai dai waɗansu abubuwan a zo a kwaikwaya a najeriya misali idan ka ɗauki shugabannin farko ɗaya bayan ɗaya a ƙasashe a sikeli ko ba ka so ka san cewa ya cancanci yabo misali janar yakubu gawan dagewar da ya ga cewa kasar bata wargaje ba har kullum wannan abin tunawa ne haka kuma duk wasu ayyukan ci gaba da aka samu kuma suke tasiri a manyan biranen kasar nan yau irin su Lagos, Kano, Ibadan, Port Enugu, birnin Benin. Idan ka bi tarihi sai ka tarar suna nasaba da mulkin General Gawan. shi ko ci fimi a walau wanda ya bai wa yan kudu maso yammacin najeriya ilimi kyauta ya gina gidan talabijin na farko afirka ya samar da jami'ar ilefe ya gina gidan koko kana ya inganta rayuwar mutanen yankin ta samar da ababen mawa rayuwa na wancan lokacin har kwanan gobe waɗannan abubuwa suna tasiri a jihohin kudu maso yammacin najeriya shi masa ahmadu bello sardaunan sokoto shi ne ya dage ya ce dole 'yan arewacin najeriya su yi ilimin zamani kana ya samar da jami'ar ahmadu bello kamfanin gidan jaridar new nigeria hamdala hotel dandalin wasa na Ahmad Bello wato Ahmad Bello Stadium. Kamfanin saka jari NNDC kana wani abu babba kuma ginshiki shine Saduna bai san kabilanci ko bambancin addini ba. Yayin nasarar haɗa kan 'yan arewacin Najeriya da ke da kabilu sama da biyu ba tare da cewa ina ne ka fito ba ko kuma menene addinin ka. Shi ma Dr. Nnamdi Azukwe ko baya ga samar da jami'ar Insuka ha kuma wannan wani babban shugaba ne wanda najeriya ba za ta manta da shi ba wanda bai san menene ake cewa kabilanci ba babban burin har kullum shine wani tsari za a bi domin ciyar da najeriya gaba yau idan ka ɗauki najeriya kwatanta da ƙasashe ta da suka taso tare kuma ake kiransu kasashe masu tasowa sai ka tara sun yi wa najeriya fintinkau misali kasashe su china brazil india singapore dubai yau ba wadda najeriya ke kusa ita idan kai batun ci gaba ne kuma ba komai ba ne illa shugabannin da suka samu masu kishi da hangen nesa kan da sadaukar da kansu domin kasa ita ce a gabansu kwatankwacin shugabannin najeriya da suka shuɗe ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya sa waɗannan ƙasashe ko suka wuce najeriya nesa ba kusa ba shine suna doka da oda kana ba su yarda da cin hanci da rashawa ba sa'ilin nan ƙasar ce a gabansu komai girman mukaminka idan ka karya doka to ba shakka doka za ta yi aiki kanka sabanin abin da ake da shi a nan gida Najeriya kuma ba daya daga cikin waɗannan kasashen da ke da albarkatun kasan da Najeriya ke da shi idan ka ajiye man fetur wata kasan ko digo mai ba ta da shi amma fa yau waɗannan kasashen sun zame hatta waɗanda ake kwaikwayo suna sayan ababe daga hannunsu wannan ko ba komai bane illa shugabanci na gari da suka samu to da yake muna don fara lokacin zaɓe 'yan najeriya akwai buƙatar sake tunani su ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninsu a zaɓi shugabanni na gari wanda zai mayar da najeriya irin ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen. Dattijo dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasule ya jidda cewa shugabanci na gari shine ginshikin ci gaban kowace al'umma. A jamhuriya ta farko mun ga mu irin su ah, Dr. Azikwe, su cifa Awalo, su Sardaunan Sokoto, su Tafawa Balewa, su Malam Aminu Kano, su Tarka da sauran makamantansu. Yadda suka yi matuƙar ƙoƙarin su su ga sun gina ƙasar duk da bambance-bambancensu na siyasa da addini da kabila wayannan sauran mazan jiya ba jam'iyya ɗaya suka yi ba akwai ncnc akwai action group akwai npc akwai nepu akwai umbc ga nan. amma duk da bambance-bambancen nan nasu idan wani abu ya samu wanda ya shafi najeriya da mutuncin najeriya da jin daɗin ɗan najeriya haɗuwa suke su mamanta da bambancin don haka kullum nake cewa wayannan sauran mazan jiya sun shiga siyasa don su bauta ba don a bauta musu ba don su bayar ba don su kwasa ba a kowane lokaci a shirye suke su sadaukar da biyan su sadaukar da bukatar su don biyan bukatar Najeriya wannan mutane sun nuna mutunci sun kamanta gaskiya da adalci adalci wanda shine ginshikin komai na mulki to amma ranka yadda yadda abubuwa su kuskurkuce kana ganin sun iya komawa daidai duk da wannan abu da nake faɗi ban fa da zato ba babu mai fidda zato daga rahamar ubangiji sai batacce komai yake da farko yana da karshe Allah ne ba shi da farko ba shi da ƙarshe yallaɓai yadda son rai kabilanci da nuna bambancin addini ya shiga zukatan 'yan najeriya har da shugabannin ma wani nasiha za ka yi wa shugabanni da mabiya na yanzu domin a samu sauyi na gari kowane addinin allah ai kaunin ne da almani faɗa ne da cikawa yanzu misali su shugabanni ne na da kai abai badan da yake gaban da ma yana gaban su abin da yake mana cikas a yau kabilanci bambanci na addini abu shi a da ta akwai ya aka yi duk addinin Allah musulunci ne kiristanci ne yahudanci ne buddhism ne hinduism ne zarastanism ne kowane iri da in dai addinin Allah ne in dai addinin Allah ne ai tarbiyyar da yake wa mabiyansa duk ɗaya ce ka zauna lafiya da kowa haka ake koya kirista haka ma addinin musulunci yake koya kaso dan uwanka addinin musulunci haka yake faɗi haka kiristiyanti in ka kaso shi kamar yadda kake son kanka haka ake koya kirista manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibril yana koya yana nana tabin muhimmancin makoftaka har ma nake zaton Allah subhanahu wataala zai aiko da wahayi cewa makwabci a iya gada makwabci babu addinin Allah da ya ce ka tilasta wa ɗan uwanka ya shiga addinin su kirista suna cewa idan kuka je kuka yi musu wa'azi suka ki karɓar gaskiya ku ɗauke takalmin karkaɗe ku basu addinin musulunci na cewa la'a kira din babu tilasta a addini to madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya a jiya asabar ne najeriya ta bada sanarwar ta ɗage zaben ƙasar da aka shirya za a fara ranar sha hudu ga wannan wata wato asabar mai zuwa an dage zaben ne na tsawon mako shida saboda dalilan tsaro da kuma damuwa kan ta da kayar baya daga ƙungiyar boko haram shugaban hukumar zaben najeriya mai zaman kanta farfesa tahir jegane ya faɗi haka ga taron manema labarai ya ce idan babu tabbaci kan kare lafiyar jami'an tsaro masu zaɓe da masu sa ido kan zaɓe da kayan zaɓe muddin babu wannan ta wato rayuwar talaka maza da mata da, matasa da ba su san hawa balle sauka kuma damar a yi zaɓe sahihi cikin walwala zai kasance cikin haɗari. mayakan boko haram da suke ikirarin musulunci suna rike ne da ƙasa mai faɗi a arewa maso gabashin najeriya kuma ƙwararru suka ce gudanar da zaɓe a cikin lumana cikin wannan yanki zai wuya ƙwarai da gaske ga nasiru adamu hikaya da shi gaban wannan rahoto Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Tairo Jiga ke sanar da ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya daga 14 ga watan nan zuwa 28 ga watan gobe, yayin da na gwamnoni da 'yan majalisar jiya ya koma ranar 11 ga watan Afrilu, watan watan hudu kenan. jega dai bayan sa'a 12 yana taruka daban-daban ya fito ya ce san ba matsa masa aka yi ba ya ɗau wannan matakin yana mai nuna juyayin ɗage zaben. Dole akwai 'yan matsaloli da ba za a rasa ba. to amma duk da haka dai mu mun san cewa ranar goma sha hudu din nan in Allah ya kai mu da za mu iya fara zaben nan to amma kwatsam ga wani abu ya taso kuma mun duba cewa mun ga wannan wani abun nan da ya taso ba yadda za a yi dole sai an yi la'akari da shi a gaskiya ai ba daɗi irin haka ga mutane mun ɓata wa mutane rai da yawa akwai mutane da yawa wani duk wani bayanin da za mu yi ba zai gamsu da shi ba wani zai ɗauka ko an saye mu ko an tsorata mu ko an wani abu dai wanda ya sa muka ɗauki wannan matakin kuma Allah ya sani fi sabilillahi wannan mun zauna mun yi tunanin cewa menene abun da muke ganin zai fi ma ƙasar mu alheri mataimakin shugaban PDP Uche Secondos na kan gaba wajen mara baya ga ɗage zaben da nuna don a ɗau matakan tsaro ne inda ɗan kwamitin kamfe ɗin Jonathan Tafi da Mafindi ke cewa ba su suka zuga aka ɗau matakin ba duk abin da aka yi ya shafi jam'iyya ba namu kaɗai ba. aiki ne jawur yake gaba. Abubuwa da yawa ka iya faruwa a ɗan tsakanin jinkirin, sai dai a yi fatar jami'an tsaro su ci nasarar dawo da tsaron a ɗan tsakanin da ya gagara magantuwa tun da tara. To a gaida Nasiru, shugaban Najeriya Gullak Jonathan dai yana neman wa'adi na biyu, amma 'yan Najeriya masu yawa suna sukan lamirin sa da gwamnati da yake wa jagoranci kan abin da suka kira gazawar gwamnatin na shawo kan masu tsaurar ra'ayi. Kasashen yammacin Afirka hudu sun ba da sanarwa a farkon wunin jiya Asabar kan shirin za su haɗa ƙarfi su taimaka makwabciyarsu Najeriya ta yaƙi Boko Haram. wakilai daga kasashen benin da kamaru da chadi da niger da najeriya suka bayyana shirin ganin bayan boko haram bayan sun tashi daga wani taron kwanaki uku da suka gudanar a ƙasar kamaru sai dai ba a bayyana dalla-dalla yadda za a amfani da wannan runduna ba kuma ministan tsaro na kamaru edgar allen mebe ungo ya ce yin bayani kan hakan tamkar tona asirin aikin soja ne Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ba shi da wani kokonto a zuciyarsa Amurka za ta aike wa Ukraine tallafi na tattalin arziki da kuma abin da ya kira wani irin taimako. A hira da aka yi da shi cikin shirin Mid the Press na shirin talabijin na NBC da kenan Amurka da za a nuna yau Lahadi, Kerry ya ce Amurka za ta taimaki Ukraine bisa fahimtar cewa rikicin da ƙasar take fuskanta za a magance shi ne ta fuskar siyasa da diplomasiya domin ƙarfin soja ba zai warware wannan rikici ba. amma ya ce tilar shugaban rasha vladimir putin ya daina goyon bayan yan awaren kasar yayin da amurka za ta nuna masa a fili a shirye take kan kudurin kare diyaucin ukraine ta ko wani hali babban kwamandan nato a turai janar na mayakan saman amurka philip brillop ya faɗa wani taro da ake a munich na kasar jamus cewa kada kasashen yammacin duniya su ɗebe turawa ukraine makaman yaƙi ba Da takaitattun labaran duniyar muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.